ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون kissar halakar da mutanensa ba wata ababa ce face tsawa guda ɗaya da muka aika musu da ita sai ga su sun faɗi a kwanci babu waɗanda suka saura daga cikinsu misalin su, kamar wata wuta ce da take ci sai ta mutu ya zama babu abin da ya saura daga cikinta